Rundunar 'yan sanda ta jihar Ogun ta kama wasu mata da miji da ma wata mace masu satar yara ƙanana. ASP Abimbola Oyeyemi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Ogun ne ya shaida wa muryar Amurka hakan ta wayar tarho. a woman and uh, husband were arrested. with uh, about a four-year-old child. You know two year old child. Okay. They are not the parents of that child. We got them arrested and uh, they have made use. ASP Abimbola Oyeyemi ya ce sun kama wata mata da mijinta sun sato wani yaro dan shekaru biyu da haihuwa kuma ba ɗansu ba ne da sun ka kama su sun yi musu bayanai masu amfani sun ce suna da hannu a satar yara da yawa matar ta shaidawa 'yan sanda cewa ta sato wasu yara a birnin Ibadan a jihar Oyo har yanzu kuma suna binciken su kuma a kimanin makonni biyu da sun ka wuce an kama wani mutum da yara guda biyar. Kakakin 'yan sandan ya ce tuni suka kai shi a kotu. ASP bola Oyeyemi ya bukaci iyaye da su kula da yaransu. Haka ma na tattauna da wani da an kasacewa diyarsa. Sabo, kai mazauni wani gari ne? A Ibadan. gaskiya ne an sace maka ɗaya? kwarai kuwa mi sunan yarin ka da an ka sace hawa'u kamar shekarunta nawa shekara hudu gare ta a ina an ka sace ta a gida ne bayan gida haka ta fita wurin wanke fuska ta ɗauki buta ta fita to daga nan dai ko da aka ga ta daɗe bata dawo cikin ɗaki ba uwar ta ta tabbi ta duba ba sai ta samu buta kawai aje ta leƙa duk inda take tsammanin za ta ganta bata ganta sai ta dawo sai take cewa to yau ko ban ga yariya ba Shi ne aka yi kururu aka kira mutane muka duba har muka gaji ba mu ganta ba Da dare ne ta fito wankin baki ko da safe ko da rana? Da safe bayan sallar asuba rana ta fito. Kwanaki nawa kenan yanzu da yarinyar da aka saci ta? Kwana uku. To ka kai kara wajen 'yan sanda? An kai. To me 'yan sanda suka ce ma? To abin da suka ce dai kawai sun rubuta takardu suka yi sigina suka ce in sha Allah idan suka ji labari za su zo su faɗa ko kuma mu muka samu labari mu je mu musu bayani. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. karimu gari rahimu shi rai dare janna yayi rana ya dan adam mai wuyan gane hali o wata ran mutum ai kan muna nama